abba ba kantoma ba ne zaɓaɓɓen gwamnan kano ne ganduje kuma shine kantoma domin wanda aka zaɓa sunansa zaɓaɓɓe wanda aka naɗa ko aka ce riƙe min nan shine kantoma shugabancin jam'iyyar apc na ƙasa za su karɓe za a bawa yahaya bello dama kujerar ba ta shiyar mu bace ba za ta koma shiyar da nan ne suke da hurumi ko a kunkuru ya taho ya ci a ce ya zo tuntuni muka gaya musu ba wani gawuna da zai zo gawuna bai ci zaɓe ba gawuna ya faɗi akwatinsa ya faɗi mazaɓarsa ya faɗi ƙaramar hukumarsa ya faɗi jiharsa dimokuraɗiyya ake ba zai zo ba yau in ya zo ya karɓi ƙaddara kamar yadda da ya a baya aka yi mai turin jeka ka mutu suka zubar mai da mutunci suka zubar mai da kima da daraja ya dawo ya tubure cewar shi shi ya ci zaɓe hakkinsa ne har da masu zuwa nan gidan naku suna rantsewa da ƙur'ani cewar gawuna ne ya ci zaɓe da masu cewar gawuna za a tabbatar shi za a rantsar duk muna kira a gare su su kirga adadin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 za a jawo mutane masu sa hannun jari za a kawo tallafi bangaren lafiya za a inganta ilimi za ka hau dala da goran dutse za ka yi kaza za ka sosa bayanka da manjagara duk ka gama wa'annan abubuwan ba kai abin da ya kamata ba yanzu kake tunanin za ka yi wani abu Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode tsira da aminci su tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na gaba muna matukar jinjina muna godiya ga mutane 'yan jihar Kano da 'yan sauran jihohi da sauran al'umma da suka yi ta saka Kano da gwamnan Kano cikin addu'ar samun nasara da kuma zaman lafiya wanda wasu da yawa sun azumci raneku an yi saukar alkur'ani an yi addu'o'i an yi dukkanin nau'in bauta da ubangiji yake so wanda ya haɗar da ciyarwa da taimakon marayu da tallafawa raunana duk mun yi tawassuli da wannan saboda tabbatuwar nasarar mu kan abin da muka zaɓa a kotun koli wanda yau sha biyu ga watan januwari alhamdulillah Allah ya cika mana burin mu ya tabbatar mana da abin ƙaunarmu wanda idan ban manta ba na fito na faɗi cewar mun kashe macijin a 2023 amma sai yanzu ne za a sare kan na kuma fitowa na faɗi cewar mun kada magen a 2023 sai yanzu ne shekarar 2024 Allah ya nufa za a yanka magen wasu ba su gane ba lokacin da na faɗa amma yanzu komai ya tabbata kuma rana ita yau juma'ar da ta wuce na fito nake gaya wa mutane cewar muna taya mai girma gwamnan kano alhaji abba kabir yusuf murnar zagayowar ranar haihuwarsa inda ya cika shekara 61 a duniya shekaru masu albarka masu amfani na ce kuma in Allah yadda rana ita yau in juma'a ta kuma zagayowa za mu kuma ta shi murnar kotun koli ta tabbatar da shi a matsayin zababben gwamna wanda kuma duk abin da muka faɗa Allah ya amsa ba za mu yi kuri ba ba za mu cika baki ba ba za mu yi tunƙaho ko fariya ba kamar yadda shugabannin baya suka yi lokacin da giyan mulki take kaɗa su suka ji sun tumbatsa sun gawurta har suke faɗin cewar babu wani mahaluki da ya isa su ko da tsiya ko da tsiya tsiya sai sun tabbata suna mulki suke cewa kar Allah ya kiyaye irin wannan shine abin da ya faru da fir'auna da yake jin ya gawurta har yake cewa ana rabbukumul a'ala cewar shi shine babba a cikin allolin ma shi shine babban Allah astagfirullah wa iyazu to sau da yawa mai mulki akan yi wannan sai a cire mai kansa sai a sa mai kan jaki daga lokacin da wannan ya zo to halaka ta tabbata ga wannan mutum to mu ba za mu yi kuri ba ba za mu cika baki ba ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai ta ubangiji Allah ne ya bamu lokacin zaɓe muka ka da su a lokacin zaɓe kuma yau mun ka da su a kotun ƙoli kotun daga ke sai Allah ya isa to ban sani ba ko sai Allah ya isa ko kuma su gaya kansu gaskiya cewar ba zaluntarsa su aka ba al'ummar kano ne suka yi musu hisabi na siyasa a hannun hagu da ake cewa za ka karɓi sakamakonka a hannun dama ko a hannun hagu to mu mun karɓi namu na siyasa a hannun dama su sun karɓi nasu a hannun hagu akwai zargi mai karfi da ake na cewar wai kun je an yi wani sulhu ne na bayan fage da sunan za ku haɗe da su kasancewar an duba irin halin da al'ummar jihar kano za su shiga idan aka ce ba ku to ai cewa kai zargi shi kuma addini cewa inna akthara zanna ithm mafi yawa sau da yawa zato zunubi ne da ake cewa azanna zambin walau kana haƙƙo. shi zato zunubi ne ko da ya kasance gaskiya ne sau da yawa ba a san a gina magana a kan zargi musamman kana zance da mahankalta wanda zance nake da mutanen Kano da Najeriya da ma fiye da Najeriya a wannan lokacin bai kyauta a ce na zo na yi mutanen da suke ji na ko suke tare da ni na rinka gina zance na akan zargi ko zato ba ban musu adalci ba duk mutumin da ya bani lokaci dan ya ji me zan faɗa yana da hakki a kaina za zuwa ba ma magana ta propaganda ko sharri ko kage ko kazafi a duk sanda aka ji zancen mu ko yan uwanmu da suke ana buga tunaninsu ake faɗa musu cewar gawuna zai zo gawuna iskomin ya taho yana kwana ɗan gora wanda daga sanda ake magana zai zo ko a ko a kunkuru ya taho ya ci a ce ya zo tuntuni Kuka gaya musu ba wani gawuna da zai zo gawuna bai ci zaɓe ba gawuna ya faɗi akwatinsa ya faɗi mazaɓarsa ya faɗi ƙaramar hukumarsa ya faɗi jiharsa dimokuraɗiyya ake ba zai zo ba amma aka saka wasu abokananmu matasan 'yan kasuwa suka ringa ɗauko kuɗinsu na kasuwa suna zuwa suna ɗinka wa yara atamfofi suna ɗinka wata hula da ake kira tashi kafiya naci hulan ma ba za a sai ta arziki ba wai sai wani tashi kafiya naci kai tun daga jin wannan kasan bana ba harka suka zo suka ɓata kuɗinsu suka ɗaga hankalinsu suka ɗaga hankalin yaransu suka rinka zuwa suna yin addu'a ana dawo musu da ita wanda mun faɗa musu cewar Allah bai taɓa goyon bayan zalunci ba ko kotun farko da ta bi da ta basu a tribunal da court of appeal imtihani ne jarrabawa ce ta lalace mai kamar sake wanda Allah yana jarraba bawa mu mun san jarraba mu akai aka ga za mu haƙuri kuma muka yi haƙuri ba mu fitina ba ba mu zage-zage ba mu ɗaga hankali ba aka zauna lafiya a Kano muka ci gaba da addu'a muna gaya wa Allah muka kai ƙarar su kotun koli Allah kuma ya mana hukunci a kansa a kotun koli wanda kotun yanzu ita ce kotun ƙarshe ya za ku yi da shi ga wani da mataimakin sa kenan kasancewar dama a tun da aka shigar da wannan ƙara karan farko ba a ji amansa ba za ku tafi da shi ne misali a ce da jihar gaba a hada da irin kudurorin da yake da shi na ciyar da al'ummar jihar Kano gaba da nashi injina abu Kabiru su. Me zai hana? Duk wanda zai zo da manufa ta a taimaki Kano a ci da Kano gaba ya zo ana welcoming ɗinsa a gwamnatin da. Ko ba za ku janyo shi ba? To ka janyo shi igiya za ka sa ka janyo shi? Siyasa fa muke yi, ni da na kawo kaina siyasa ni na ga zan iya na kawo kaina ba kawo na akai ba. Siyasa ba makaranta ba ce, makaranta ce ake ɗaukar ka a kai ka a ce ga ajinka. amma siyasa kowa kaga zai yi shi yake kawo kansa yau in ya zo ya karɓi ƙaddara kamar yadda da ya yi a baya aka yi mai turin jeka ka mutu suka zubar mai da mutunci suka zubar mai da kima da daraja ya dawo ya tubure cewar shi shi ya ci zaɓe hakkinsa ne wanda yanzu ma in ya zo ya ba da kai bori ya hau ya taya mai girma gwamna murna ya yadda da cewar tun farko ya faɗi zaɓe ya nemi afuwar al'umma kan sakamakon zaɓenmu na 2019 wanda suka je suka lalata wa al'ummar Kano wanda wani abun yana nan a ranmu da aka ce idan maye ya ci ya manta uwar ɗa ba za ta manta ba sama da mutum miliyan su fito su zaɓe ku zagoranci ku da ku da kanku ba aike ba ku je ku lalata sakamakon zaben nan kai tunanin Allah zai bar wa'annan mutanen ni na san cewar jarraba su aka ba za su mulke mu ba a Kano da yarda Allah na faɗa na kuma faɗa na ƙara faɗa amma wasu mutanen namu ba za su gane ba ana gaya musu ƙarya da gaskiya ana ce musu wai gawuna iskomin suna wahala suna ɓata lokacinsu suna ɓata zuciyarsu suna yaudarar kansu to gashi nan an ce rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya tak ta mai kaya fargabar da ke zuciyar al'ummar jihar kano ita ce ta sabon kamun da injina baka bari su zai duba da a bayana ganin yawancin ayyukan da yake yanayi ne a firgice yasa suka yawa kuma suka fi zuwa wurin talakawa yanzu ya samu nutsuwa kamar an ce kuma zai koma gina kansa ne ai dama can gwamna bai taɓa firgicewa ba tunda ba zabararren gwamna ba ne ba kamili ne nitsatse wanda da yana birkicewa da yanzu wani zancen ake ba wannan ba amma ran da aka yi hukunci na tribunal hukuncin da ya ɗaga hankalin mutanen kano wasu suka rinka faduwa suna suma wasu jinin su ya hau wasu suka shiga halin ɗimuwa da zulumi da firgici da razani amma a wannan ranar sai gashi shi yake kwantar mana da hankali shi yake cewa a yi haƙuri a yi kulin tempa a bi sannu sannu a koma ga Allah ya tara kabinet ɗinsa ya yi mitin da su ya tara ku 'yan jarida manema labarai ya yi mitin da ku ya adiresin wa duniya kaka ba firgitacce ba ne a nutse yake yanzu ne kuma nutsuwa za ta ƙara zuwa baya ga nutsuwar da ake da ita za kuma a ci gaba da ayyuka na alkhairi ga jihar kano kuma mun faɗa dama kan aka gani 2023 gangar jikin sai yanzu 2024 sannan za a ganta ina yau matasan kano albishir cewar suna cikin alkhairi don ko yau bayan an tabbatar da mai girma gwamna a abuja mun je mun yi sallar juma'a tare da shi mun dawo gidan gwamnatin kano da ke abuja wanda ake kira da kano state governors lodge an ci abinci an yi godiya ga allah an gode wa jama'a wanda kuma sannan ya jinjina wa matasa ya kuma yi musu albashir da cewar gwamnatin nan tasci za a bujiro da hanyoyi da za a taimake su wasu a harkar ilimi wasu a harkar kasuwa wasu a harkar jari kowa za a yi ƙoƙarin a ga an tallafi rayuwarsa don ya tsaya da ƙafarsa ya tagumi da haɓarsa kuma ya ci guminsa yau shine bayanin da mai girma gwamna yau mutane bayan an tabbatar masa da nasararsa a kotun koli muna gaya mutane cewar matasa mata suna cikin alkhairi kuma dattijai 'yan fansho za su ci gaba da karɓar garatuti yara 'yan makaranta za a inganta rayuwarsu kano za ta ci gaba fiye da yadda aka fara a watanni bakwai da suka shuɗe a baya. Akwai jagoran siyasar ɗaya tsagen wanda ana ganin ɗan uwa ne ma ga jagoran ku. Akwai tunane-tunane da yake da shi musamman da shi da jihar Kano gaba an gani a lokacin da suka yi. Ya za ku yi wurin ganin kun yi amfani da irin tunane-tunanensu da kuma tsare-tsaren da suke so su kawo gwamnatinsu da ta zo wurin ciyar da jihar gaba. Shi waye dan uwan wanda ya muku zoom lokacin da suka samu nasara. Ni ban san shi ba gaskiya. Don yan uwan jagora kwankwaso da na sani da yawan su ba su fiye siyasa ba. Kuma kuma za su yi siyasa ba ta kafar yada labarai suke ba saboda ba anan suka saba ba. Amma wataƙila kana so kai maganar Musa Ilyasu ne wanda ba ɗan uwan jagora kwankwasa ba ne ba ko a danga ta ƙauye ba na jin sun haɗu kawai dai yana alaƙanta kansa da shi ne tunda sunan garinsu iri ɗaya ne ana maganar kwankwaso kwankwaso duk gari ɗaya ne sai yake haɗa kansa da kwankwasa saboda ya ci da guminsa ka san akwai wani abu da ke faruwa in Allah ya ɗaukaka wani a unguwa sai ka ga wani ma yana sa suna domin ya ci albarkacin masu albarka ba na son ne maganar wannan mun rufe shafinsa mun musu ritaya mun mai da su gidan tarihi na siyasa suna can an binne su an rufe su an manta da su ba shi na zo ne magana a kai ba zuwa ne na jinjina wa mutanen kano da aka tashi haikan aka yi addu'a allah ya amsa addu'a mu nasara ta tabbata yadda da muna neman takara muka zo muka wayar da kan jama'a aka zaɓi gwamnatin aka zo ana aiki muke faɗar ayyukan da gwamnatin take suka ɗauko propaganda da rudu muke warware mutane cewar wannan maganar ta za a yi rantsuwa ana raba anko ana waye ana waye duk babu wannan magana to yau ta tabbata yana da kyau mu zo mu gode wa mutane kuma mu tabbatar cewar Allah ya taimake mu ba mu amai mun lashe ba ba mu tafka mun warware ba ba mu bulo mun taka ba kamar yadda 'yan APC suka yi wanda duk zantuttukan da suke faɗa ƙarya ne har da masu zuwa nan gidan naku suna rantsewa da ƙur'ani cewar gawuna ne ya ci zaɓe da masu cewar gawuna za a tabbatar shi za a rantsar duk muna kira a gare su su kirga adadin rantsuwar da suka yi su je su yi azumi duk da mun san ba azumin suke ba wanda da wasu yan apc suna azumi wani da har ya mutu watakila bai gama biyan bashin azumi da yake kansa na kafara ba amma muna gaya musu cewar wa makaru wa makaralla, wallahu khairul makirin kuma duk a baya mun faɗa cewar Allah yana gaya mana wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe yana ga mutane masu takawa masu tsoron Allah ku ta tabbata yau da aka ce ta safe ta yaro ce wanda yanzu an yi yunwa halin kowa ya fito nasarar mu ta tabbata a kotun koli abba zama daram masu cewa kantoma ne to su je su nemo kantoma yau kotu ta ce abba gida gida zaɓaɓɓen gwamna ne halattaccen gwamna ne ingantaccen gwamna ne da haka kantoma yana nan an ba shi rikon jam'iyyar apc a matakin ƙasa wanda yana can yana make-make da gabje-gabje ana can suna ta ƙunƙuni wanda mun jiyo a wata majiyar yana cewar ma shi za a yi wa haka aka ce mai girma shugaban ƙasa ya ce ka nan mun baka riƙon kano kana gwamnan kano ka kasa ciyo mana kano kwankwasa ya ɗauko ƙaramar jam'iyya sabuwa ƙaramar jam'iyya ya zo ya yi maka hands down ya kayar da mu a kano ya kafa gwamnati a kano me kake so a yi maka don haka yanzu ma muna tunanin cewar shugabancin jam'iyyar apc na ƙasa za su karɓe za a bawa yahaya bello dama kujerar ba ta shiyar mu bace ba za ta koma shiyar da nan ne suke da hurumi da shugabancin jam'iyyar APC kaga za a yi mai ba tsuntsu ba tarko an mai batan bakatantan babun ba ba wan ba kanin karatun ɗan kama shine abin da za a yi wa kantoman APC na Kano domin in suna faɗar kantoma dariya nake musu na san cewar ba su san me suke faɗa bane ba kantoma zai fito to yanzu an yi yunwa halin kowa ya fito kotu ta tabbatar abba ba kantoma bane zaɓaɓɓen gwamnan Kano ne. Ganduje kuma shi ne kantuma domin wanda aka zaɓa sunansa zaɓaɓɓe wanda aka naɗa ko aka ce riƙe min nan shi ne kantuma to ganduje shi aka ce wa zo riƙe min nan wanda kuma masu abin sun zo za su karɓi kujerarsu kwanan nan za a ga an karɓe kujerar shugabancin jam'iyyar wanda kuma ba mu san halin da zai shiga ba shi yasa aka ce ramin ƙarya in ya da nan ba za ku karɓe shi ba kenan Kano eh in ya ce zai dawo nnpp za a yi mai screening mana za mu gani menene nasa daidai menene wanda ba daidai ba inda yake da kurakurai za mu gindaya mai sharaɗa za mu gaya masa amma dai ba za mu yarda da wake ɗayan da zai zo ya ɓata mana garin mu ba muna zaune lafiya cikin mutunci cikin aminci ko ba a san ka ba a ganka ka siffanti da kwankwasiya ka sa jar hula za a ce mai daraja mai amana za a aminta da kai za a yi hulɗa ta kasuwanci ko ta mu'amala komai za a yi da kai daga an ganka da jar hula ba sai an san ka ba an san wannan ka siffanci da daraja da mutunci da aminci to ba za mu yarda kuma wasu iran mutane wanda suka sha tafi karfin cikin su ba suke da kashi a gindin su face face su shigo cikin mu su bata mana tsari ba za mu yarda ba domin an dade ana gina kwankwasiya ba rana ɗaya ta gina ba kuma da gaskiya da aminci da mutunci da karamci aka gina kwankwasiya ba za mu yarda wanda yake da ɗabi'u aka sun wannan ya shigo cikin mu mai musharaka mai tarayya ya ɓata mana tsarin da muka daɗe muna ginawa ba ba mu da buƙatar sai mun tara mutane barkatai da aka ce da haihuwar yuyuyu gara ɗaɗe ta ƙwaƙwara.